الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر ثلاثة ران لتنا عفوا قوم قوتا رمضان ألف ريهولة ثلاثين تقوس هجرية وما بيار وتن شدة دهوبي ده قوم شاء بكوي ميلادية أولنا مسلاتين الخلفاء الراشدون دكي كان تيتن أفال الله a garin agege a ta kudu maso yammacin Najeriya. Wannan shine zaman mu na goma a tafsirin littafin Allah mai alfarma da muke yi a cikin suratu al amfal wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi shi gaban tafsirin aya goma sha bakwai da aya ta goma sha biyar da ta sha shida za mu faro daga ta sha biyar ɗin domin ya zanto darasin namu na uku mu ji hukuncin guduwa a daidai lokacin da ake yaƙi da kuma taimakon da Allah subhanahu wataala yi wa musulmai daga aya ta sha biyar zuwa ta sha tara ya alladhina amanu idza laqitum وسلمت علينا متهيئا الى بعدها فقد باء بفضل من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ولم تقتلوه ولم تقتلوه ولكن الله قتلهم وما رميت إذ ذلكم ذلكم وأن الله مهن كيد الكافرين الكافرين ذلكم وأن الله ذلكم وأن الله مهن كيد الكافرين أنا يقوم أورشي كيد الكافرين ذاك تي أثر أنت استفتهم

ولم تغني أرضهم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أو حسبك الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كومو من إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا نقوك غمد كافرين زحفا أي متزحفين مجتمعين idan kuka game da su ai halatta kaunihim mutazahifina afwan ba mutazahifina mutazahifina sun tattaru asali azzahu shine irin tafiyar jan gindi da yaro yake yi a to amma abin da yasa aka kirawo taro na yaƙi saboda tarin rundunar da bataliyar yakan hukunta tafiyar su a hankali a hankali har su taru a guri ɗaya to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu zahfan ay mujtami'ina ma'a ba'din كأنهم لكثرتهم يزحفون saboda yawan su kai kace suna jan gindi ne ka jasadin wahid kamar jiki ɗaya. Allah ya ce fala tuwalluhumul idan kuka juya musu baya alama ce ta cewa kun ji tsoro adba al adbar jam'i ne na dubur ad-dubur kuma shine al khalfu shine baya kenan yuqabiluhu al qubul amma wani lokacin akan ce addubur ana nufin inda mutum yake kashi amma kinaya ce alqubul kuma ana faɗa inda mutum yake yin fitsari to sai aka ce falatu wallohumul adbar an ce walla duburahu bi ma'ana ya juya ya fuskanci kishiyar inda yake kallo